اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اصلح جوتنا في الامور كلها واجرنا من كذب بنا عذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a yan uwa musulmi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatun alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka a na kofar gidan mai girma hakimin damba yau muna goma sha tara ga watan ramadan hijirar manzan allah salasalama tana 1338 wanda ya daidai da sha hudu ko ga watan shidda ko ga watan bakwai ɗaya ga watan shida 2017 to Allah rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم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 a yau za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da da shida a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imrana kuma har yanzu muna nan a cikin bayanai da allah madaukakin sarki yake mana jan hankali a kansa na nazari akan harkokin rayuwa cewa wannan rayuwa rayuwa ce wadda take ba mai dawama ba rayuwa ce wadda zake za ta iya karewa a kowane lokaci kuma babu wanda zai tsere mata kowane dan adam zai dandana mutuwa kamar yadda ayar da muka karanta jiya ta nuna mana kullu nafsin za'iqatul maut sannan bayan mutuwa Allah madaukakin sarki zai sakamta ma mutane ayyukan da suka aikata to wannan aya ta yau sai Allah madaukakin sarki yace la tublawunna fi amwalikum wallahi za a jarrabe ku tabbas kaga a nan fi amwalikum a cikin dokokinku wa fusikun da kawukanku wani tasma'unna kuma wallahi da sannu za ku ji min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kasira za ku ji azan kasiran cuta mai yawan gaske wasu daga gurin ahlul kitabi wasu daga gurin mushrikai wasu daga gurin munafikai gashi nan kaca-kaca. A anan Allah madaukakin sarki ya fara da harafin rantsuwa latabla wunna wannan lamu ta rantsuwa ne sannan ga nuna tauke don a daɗa karfafa cewa wallahi tabbas Allah maɗaukakin sarki zai jarrabe ku ya ku muminai yau ba zai mutum ya addini Allah bai jarrabe shi ba nan za ta zo ta fi a a amfusikun a cikin rayukanku da kuma kawukanku yawa a dukiya a dukiyoyinku da kayukanku dukiya Allah zai jarrabe mutum wani jarrabar da Allah zai masa na farko akwai masifu kamar hasara ko wata ja'ifa wani bala'i da zai iya sauka a kai in gona ce ta kone idan kudi ne jari ya karye in mota ne ta lalace in wani abu ne makamancin wannan shi nan kaca-kaca wannan shi ma bangare ne na jarraba sannan bangare na biyu na jarraba a wajen dukiya shine Allah zai jarrabe ku da dora muku ɗauce-ɗaucen shari'o'i misali za a ce ka ba da zakka bayan ka ba da zakka a ce inna fil mali sadaqatun siwa zakat za ka ba da sadaka don taimako za a ce za a gina masallaci ka kawo za a ce za a sai alkur'ani ka kawo za a ce za a yi karatu ka je ka kawo duka irin waɗannan keniya da ake nema da manufar ci gabatar da addinin musulunci shi ma yana daga cikin jarabawan da Allah yake muku ya gaya za ku yi sannan bayan wannan da yake mubasharatin yana da nasaba da addini akwai keniya da za ku yi ma 'yan uwanku a ƙare dangi na kusa da kuma ma na nesa da kuma miskinai da makamantansu fukara mabukata kaca-kaca duka ba a zo a ce ka kawo kuma ba wanda ya san lokacin da ka sha wahalan tara wannan abu kai kai kayanka amma dai ka kawo kai ka ba wasu mutane su je su amfani da shi kaga wannan nau'i na jarrabawa ne wa anfusikum sannan da kawo kanku Allah zai jarrabe ku ta hanyar wato rashin lafiya ko kuma wasu matsaloli kala-kala Allah madaukakin sarki yace sai ya jarrabe ku a cikin wannan kamar yanda yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa nafsin min al amwal wal anfus wath-thamarat wa bashir as-sabirin wallahi zamu jarrabe ku da wani abu na tsoro da yunwa da tawayan dukiyoyi da tawayan rayuka da yayan itaciya amma duk wanda yake ya daure ya hakura Allah madaukakin sarki yace a bashi wato kenan bishara har zuwa ƙarshen wata kenan sura kaga kenan ai abin an yi annan labudda ayyutal mu'min ba makawa sai Allah madaukakin sarki ya jarrabi mu'mini fi shay'in min malihi a wani abu na dukiyansa au nafsihi ko kuma ransa aw waladihi ko ƴaƴansa au ahli ko iyalansa wa yubtala mu'min Allah zai jarrabi mu'mini ala qadari dinihi gwargwadon wato kenan karfin addininsa fa in kana fi dinihi salaba idan addinin naka yana da karfi kangau yake zida filbala, bala sai a kara masa bala'i sai a kara masa wato kenan a karfin jarrabawa da za a yi masa din nan malamai suka yi nazari sai suka ce to menene dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya fara gabatar da dukiya a kare ya ce yace wunna fi amwalikun sanan ke wa anfusikum anan kuma yace wala nablu wanda kun bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa sai ce min al-amwali wal anfusi to dukiya ta fi rai ko kuma yaya to bayanin da suka yi suka ce a'a saboda jarrabawa da Allah madaukakin sarki yake ma mutum akan dukiyarsa yafi yawa akan wanda ake masa gangan jikinsa yawwa za ka ya shiga jaraba da yawa ta hanyar harkar kasuwancinsa ta hanyar um, gonarsa ta hanyar ofisinsa ta hanyar ne duk abin da ya shafi da kayan dukiyarsa ne jaraba ta fi yawan shiga akan wannan shi yasa Allah maɗaukacin sarki wato kenan ya gabatar da ita sai ya ce wala tasma'unna kuma wallahi za ku ji azan kasiran cuta mai yawa min alladhina utul kitaba min qablikum daga bakin wa'anda aka ba su littafi kafin ku wa min alladhina ashraku sannan kuma mushrikai su ma za su cutar da ku wannan shi ma nau'i ne na jaraba yahudu na nasara za su ta rubuce-rubuce su ta maganganu a gidan rediyo su ta mai duna sukanku da sukan addininku batanci a gare ku da batanci a addininku takura muku da takurawa addininku mai da ku kauyawa da gidadawa da ku mai da addininku haka yi muku sharri saboda ku samu kar ku samu bakin magana ko kar ku samu kafar yunkuri ko kar ku samu karfi da za ku yunkura duka wannan za ku ji shi mai yawan gaske anan Allah madaukakin sarki yana faɗa ma mu'mini ne inda muqaddamihim madina farkon lokacin da suka zawo muqaddamihim madina farkon lokacin da suka dawo madina qabla waqati badar tun kafin ayyakin badar lokacin da musulmi suka hijira daga makka suka dawo madina to sai Allah madaukakin ke ce musu to yanzu kun bar gurin mu kai yanzu kun zo gurin ahlul kitabi to da ahlul kitabin da mu'minan fa yanzu za su bude bakuwan su wajen yakan ku yawwa musalli lahu kuma anan kaga Allah madaukakin sarki yana ba su hakuri ne yana hakurkurtar da su amma yana luhum min al'aza cewa wani abu zai same su na cutarwa min ahlul kitabi daga mazuwa littafi wal mushrikina da kuma mushrikai wa amara lahum ya umurce wa amara lahum kuma ya zama ko amira lahum Allah madaukakin sarki ya zama yana mai umurni a gare su bisafi da kau da kai duk abin da ake yi sai kunnan uwar shegu kaman ba su ji ba wa sabra da kuma dauriya da hakuri wal afwi da kuma wato yafewa hatta ya farrija Allahu har sai Allah madaukakin sarki ya yaye musu wannan al'amari da suke ciki ya Allah madaukakin sarki ya yaye musu wannan al'amari da suke ciki haka Allah madaukakin sarki ya umurce su na malamai sai suka ce menene dalilin da sa aka fitar da wau na latublawunna amma ba a fitar da shi na latasma'unna ba tunda dukkan su abin ne latablu da tasma'u da tablu kowanne akwai wau a ciki amma wancan gashi ya fita latublawunna wannan kuma da unna ba a ce unna ba me yasa ba a faɗi haka ba saboda wawun da yake magana ɗin wawi ne wato kenan na jama'a sannan na farkon bayansa akwai harka wadda take fataha kuma babu abin da yake nuni a kansa shi yasa aka tabbatar da shi amma na akwai abin da yake nuni a kansa shi yasa zama an shafi shi wato kenan sadaka Allah maɗaukacin sarki ya ce wa in tasbiru amma in kuka yi hakuri kuka daure Watattaku ku kuka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki fa inna zalika lalle ce wancanan ka min azumin umuri yana daga cikin wato kenan manya manyan al'amura yana daga cikin manyan al'amura da yawa malamai suka ce wannan ta sauka kafin a yi umarni da jihadi tunda ya faru kafin yakin badar ne saboda haka sai Allah ya koyar da mu'minai kyakkyawan mu'amala da ahli kitabi su yi haƙuri su daure su kuma kau da kai inda ya zama tilo kuma su yafe wannan mu'amala duk da cewa daga baya an saukar da ayan da ta yi umarni da za a iya yin jihadi to amma wannan mu'amala aka ce musulmi ba su sauta ba manzan Allah salasala bai sake ta ba wannan haƙuri da dauriya da kawo da kai ɗin kuma tana nan tare da musulmi har duniya ta nade duk da cewa wata kenan ayoyin yaƙi sun sauka sau da aka Allah ce wani yana daga cikin manya-manyan al'amura uh, wa da zalika bin azmil umur ko wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabuhu afuna dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun kasance suna yin afuwa. suna yin afwa al mushrikina a mushrikai mushriki zai musu abunda da ba daidai ba ba ma musulmi ba za su kuma yi afuwa su yafe wa ahli kitabi sannan kiristoci ko yahudu in sun masa wani abin da bai dace ba har yanzu suna yafewa kama amarahumullahu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umurce su suna yafewa wa yasbiruna suna kuma yin haƙuri suna dauriya alal aza akan cutar da su wato kenan da aka yi wanda Allah ce wala tasma'un min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kaseera har yanzu wata aya Allah ya madaukakin sarki na cewa wadda kaseerun min ahli alkitabi law yardunakum min ba'di imanikum kufaran hasada min indi anfusihim da yawa daga cikin ahalin kitabi yahudu na sara buri suke yi su mai da ku kafirai bayan imaninku su ga kun fita cikin wannan addini na musulunci bayan kun yi irga kun yi imani wannan kuma ba komai ba ne in kaga kirista yana kokari musulmi ya zama kirista ko akalla ya fita da sha musulunci ko kaga bai yahudu yana kokari ya raba ka da addini kokarinsa dufa fitukan da suke da su ga sun raba ku da addini su kawo wannan barna su kawo wannan barna su yada wannan barna su tare addini su tare me duk wannan ba kome bane hasada min indi anfusihim hasada ce da take fitowa daga gare su saboda su masu hankalin cikin su masu ilimin cikin su suna da yakini cewa addinin ku shine addinin gaskiya kuma tabbas za ku tafi aljanna su ko ba za su shiga ba dan haka suke daukan wannan matakai saboda a fasa kowa ya rasa tunda su ba za su shiga aljanna ba kai ma karka shiga shine wannan damuwar su min ba ma ta bayyana lahumul alhaq bayan gaskiya ta bayyana musu sun gane gaskiya sun tabbatar da musulunci sun tabbatar da gaskiyan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu tunda ba su musulunta ba bari kowa ma ya rasa addinin ba su bar wani yayi ba dan haka Allah ce fa'aku ko ku dan haka ku yi afwa wasfahu ku kauda kai ku kaman ba ku ji ba hatta ta Allah bi amri ku yi hakuri har Allah madaukakin sarki wato kenan ya kawo al'amarinsa ya ba ku mafita ya taimaka muku addinin ku ya zama ya ci gaba ya kuma daukaka wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwal fil afwi ma amarahu Allah bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwatantawa abinda Allah madaukakin sarki umurce shi nayin afwan nan yana kwatantawa yana kokartawa yana yi hatta azina Allah har sai da Allah madaukakin sarki ya izini lahu a gare shi fihim akan su al'amarin mushrikai da ahli kitabi Ah, fa kullun man kama bi haƙƙi duk wanda wata ya zama ya tsaya ya tsaya akan haƙƙin kowa har sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya umurce shi akan cewa to zai iya yakan su ko aw amara bi ma'rufi ko kuma duk wanda ya tsaya akan haƙƙi ko ya umurni da kyakkyawan aiki aw naha an munkari ko ya hani akan mummunan aiki falabudda an yi uzi wato kenan duk wanda ya tsaya akan gaskiya ko kullu man kama bi haqqin <coughs> duk wanda ya tsaya akan gaskiya aw amara bi ma'ruf ko umurni da ke kyan aiki aw naha ha'amun karin ko ya hani akan mumuna wala budda an yuza to babu kafa sai an cutar da shi tunda an yi haka a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabansa kuma kace hanyar su zaka bi kuma ka san hanyar akwai kaya akwai sarkakiya akwai duwatsu akwai ramuka kuma ka kace zaka bi wani hanya abin da ya shafe su zai shafe ka saboda ka dole sai ma da sai da hakuri amma lahu dawa'un illa sabr dan haka babu magani sai da wuriya sai hakuri billahi dangane da ayi hakurin nan dan Allah ma'ana duk wanda ya ɗauki hanya irin ta sabai ce zai yi addinin musulunci yadda ya kamata akwai jarrabawa da Allah madaukakin sarki zai masa saboda haka sai dai hakuri kawai wal ista'anatu billahi ya rika neman taimakon Allah madaukakin sarki Allah ka ban hakuri akan addinin Allah ka daure da ni Allah ka samu jure wa ruju ila Allah da kuma juyar da al'amuransa wato kenan gaba daya zuwa ga Allah madaukakin sarki to mu je mu ji malam وإذا كذا الله ميثاق النبي وإذا كذا الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون الله بارك في ذلك يتي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ka tuna lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya karɓi alkawari a wa'yan da aka ba su wato kenan littafi wannan alkawarin shine wato kenan la tubayyinu lahu nasi za ku yi ma mutane bayani abinda Allah madaukakin sarki wato kenan ya dora muku akai wannan Allah ya ce tawbiku ne min Allah wa tahdidun wato gatse ne da kuma barazana daga gurin Allah madaukakin sarki li ahli kitabi ga mutanen littafi suna al-yahud wa nasara <coughs> alladhina akadallahu alaihim al-ahda wanda suka kulla alkawari su da Allah madaukakin sarki ala asratil anbiya akan harshen annabawa sun dauki alkawari akan harshen annabawansu an yi uminu bi muhammadin cewa za su imani da annabi muhammadu kowane annabi ya zo allah maɗaukakin sarki ya ce zai ce masa zan baka annabci zan baka manzanci manzo ne amma sharaɗin shi ne ga abin da nake so ka yi kuma idan bawa na muhammadu ya zo kana da rai to za ka bi shi suka ce eh duk sun yadda sannan mutanen ka zaka dora su akan wannan yace eh ya yadda ya kuma dora su akan wannan hanyar ne. Eh, wa an eh, yanuhu bi zikrihi fi nasi kuma cewa za su yada ambatan annabi sallallahu alaihi a cikin mutane su gaya ma mutane fa yakunu ala uhbatin min amrihi saboda ka sai zama suna kan tattalin zuwansa kowane ahalin kitabi ko bai yahude ko ba nasare yana shirin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi at any time fa iza arsalahu allah taba'uhu duk lokacin da Allah ya aiko wannan manzo za su bi shi wannan shine alkawarin da suka yi to amma me ya faru a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suka ganshi suka tabbatar shi ne fakatan mu zalika sai suka boye wannan din sai suka wata awwadu amma wa'adu alaihi sai suka canja alkawarin da aka gine su a kansa min alkhairi wato na alkhairi fi duniya wal akhirati a gidan duniya da lahira domin da sun dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sun shiga alkhairi kuma da sun rabota a nan gidan duniya kuma za su rabota gobe kiyama to amma sai suka zama sun canja wannan ko bidu eh, sun canja wannan ah, biduni at-tafifi da wani abu wanda yake wato kenan dan kadan wal haz ad-dunyawi sun ka canja shi da wani rabo wanda yake na duniya as-saqif wanda yake walakantacce dan haka fabisa as-safqa safqatuhum wannan irin kasuwancin nasu tir da wannan kasuwancin wannan kasuwancin nasu tir da shi wa bi'satil bi'a bi'atuhu wannan ciniki nasu ya munana ga gaskiya ga aljanna ga ɗaukakan duniya duk watsar ku karbi wani abu na tamani na duniya wannan kasance bai yi ba wa fi haza tazirun a cikin wannan magana mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya alkawari da su in annabi sallallahu alaihi wasallam za su bi shi kuma sun yadda da wannan amma da yazo sai suka canja me suka karba sun karbi ɗaukakan duniya so da yanzu sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam za su shiga karkashin sa ne ko su kuma su ne manya su ake ji kuma sai abin da suka ce kuma suna samun kudi a gurin shugabanni suna samun kudi a gurin talakawa mabiya kullum suna tatsan mutane wannan darajar tasu da wannan ɗan abin da suke samu din sai ya sa suka ƙi su faɗa ma mutane gaskiya a daidai wannan lokacin to shine malai ce tur da wannan kasuwanci nasu tur da wannan sayar da tasu saboda sun sayar da gaskiyarsu ne suka karɓi wani abu na duniya to kaga wannan bai yi ba kwata-kwata sai ci gaba da cewa haza tahzirul lil ulama wannan kuma kaga duk da cewa akan ahli kitabi ta sauka amma gargadi ne ga malamai an yaslaku maslakahu kada fa su kuskura su shiga irin hanyar da ahli kitabi suka shiga fa yusibuhum ma asabahum dan kar abin da ya samu ahli kitabi ya zama su ma ya same su wa yaslaku bihi maslakahum kar a shigar da su inda aka shigar da ahli kitabi tunda abin da ya jawo ahli kitabi matsala ai sun ga gaskiya ne suka boye saboda wani abin duniya to haka suke wani har duniya ta da a yau da malami zai ga gaskiya ya santa ita ce saboda wani abin duniya ya danne ta ya karbi wannan abin duniya din to matsalar da ta safi wa'ancan alkitabi za ta shafe shi inda aka shigar da su za a shigar da shi nan abin da ya kama su a wuya to shi ma zai kama shi a wuya Allah ya kiyashe mu ulama'i don haka wajibi ne akan malamai an zulu ma bi aidihim min ilimi duk abin da yake hannunsu na ilimi su bai su faɗa wa mutane annashi wanda yake mai amfani duk abin da yake ka sani sai ka je ka sanar da mutane shine kubutarka Allah ya sanar da kai to zo ka faɗa wa mutane jama'a ga abin da Allah yake so jama'a ga abin da Allah baya so ka faɗa musu gaskiyar al'amari iyaka yadda Allah madaukakin sarki ya fahimtar da kai na wannan ilimin naka wanda ke mai amfani a addalu ala amali sali wanda zai dusar da mutane zuwa ga wata kenan kyawawan ayyuka wala yaktumu minhu hushai'an kada su kuskura su koye wani abu wara da fil hadisi almarwi min turiqin muta'addida an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khal domin ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi hadisin da ya fito ta hanyoyi daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man su ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bil jami min nari duk wanda aka tambaye shi akan wata mas'ala ta ilimin addinin musulunci ya sani sai ya boye ya ke faɗa saboda wata damuwarsa ta duniya ko wani matsalarsa ko wani tsoronsa ko wani abu makamancin wannan ko san ɗaukaka ko san girma a wurin shugabanni ko son kuɗi ko kuma neman wani abu na duniya dai to Allah maɗaukakin sarki zai sa a saba masa linzami a cikin irin linzaman wuta ranar tashin alkiyama saboda ka kaga kenan wannan ya zama tilas kenan ga malamai ya zama abin da suka sani wato gidan su faɗa kuma ce yanda aka tilasta wa malamai faɗan abin da suka sani haka kuma aka tilasta ma jahilai neman abin da ba su sani ba saboda aka sani yanda shi Allah madaukakin sarki sanar da shi ya zama wajibi ya sanar kai kuma da baka sani ba ya zama wajibi ka nemi sanin ta yanda shi za a kona shi a dalilin ya sani bai faɗa ba haka kuma za a kona ka a dalilin ka ka je ka nemi sani kaga wata kinan bai yi ba ba wanda zai tsira sai da wanda Allah madaukakin sarki al-ma'sum man asamahu Allah wanda ya tsira shine wanda Allah madaukakin sarki ya tsira da shi kawai wani daga cikin tabi'ai ya taba zuwa gurin Imam Zuhuri Allah madaukakin sarki ya da shi a lokacin ya daina karantar da mutane hadisi lalla ko saboda tsufa ko saboda wani abu makamancin wannan malami ne na hadisi ana ruwaitar hadisi kullum a gurinsa kullum a gurinsa shikenan sai ya zo shi gurinsa sai ce bayan sun gaisa ce akramakallahu na zo ka karantar da ni hadisi sai ta ina aini na daina karantar da ilimin hadisi na daina sai ce to ɗayan biyu ko dai ka karantar da ni ko ni in karantar da kai ta ce to karantar da ni din sai ya karanta masa hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya boye ilimi <laughs> duk wanda ya boye ilimi ranar lahira Allah madaukakin sarki zai saba masa linzami da wuta sai ce to zauna ya zauna ce sai da ya karantar da ni hadisi arba'in sannan ya tashi ya shiga gida saboda ka wajibi wato kina a sanar da mutane saboda laruri na sanar da mutane mutane suna son addini in an gaya musu ga yadda Allah ce mutane suna dauka za su yi aiki da shi amma idan ya zama ilimi a cikin kwakwalwar ka yake kawai ka rike shi ba ka sanar da mutane ba zai zama kai kake amfani da shi yawwa ya zama wajibi kenan mu kuma ya zama wajibi mu ta hankoran nema mu ta hankoran neman sani saboda babu abin da yake maslaha a gare mu sama da mu san addinin mu domin sanin addinin mu shi zai sanar da mu duniyar mu yanzu mun zama kauyawa mun zama gidadawa a addinance sai ba yahuda ya je rubuta littafi ya zo ya koya mana addini sai ba hude ya zo ya ce mana ga yanda za a yi tsarin musulunci ga yanda za a yi kaza ga yanda za a yi kaza saboda mai mu din ba mu je mun karanta ba saboda in ya ga dama zai iya a yanzu a ko'ina ba kowa zai iya ɗauka ya tace mana ya ce mana ga ainihin gundarin yadda al'amarin yake ba Allah sauka yanzu ka lura inda ake addini za ka control din, ba da musul ake so mu yi الذين يفرحون بما أتاوا ويحبون أن يهمدوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم Allah madaukaki sarki ce la tasibanna allazina la tasabanna allazina yafrahuna inda suke alfahari din nan bima atau da abinda suka aikata ko abinda suka suka samu suke alfahari da shi wa yuhibuna an yumadu kuma suke son a yabe su bi malam ya falu da aikin da ba su suka aikata ba Allah ce la tasibannahum kada ku zace su wato kenan suna za su ci nasara ranar tashin alkiyama wai ayan tana nufi ya nufi zalika almura'in masu yin riya masu aiki don riya almutakathirina bi malam yuto masu kokarin yawaita abinda wato kenan ba su dauka sun bayar ba aiki kaɗan zai yi na ibada ya jawo wa kansa ɗaukaka da yawa duniya ta kammama shi wane so da ka suna son ɗaukakar wato kenan duniya misali a ce malami ya ta kambama kansa ya ta nuna shi ne fakama shi ne alimin fakama shi ne wani shi ne wani shi ne wani duniya ta ziga shi ta kumbura shi da abin da ba haka yake ba ko ko mutum ya ba da sadakan miliyan daya a yaya ta a duniya da miliyan ashirin kaga zai samu yabon miliyan ashirin kuma gaskiyar lamari ba haka ba ne ko kuma ayyuka na addini ce ai shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza kuma ba haka ba ne mun gane wa'annan abubuwan kun ga wannan a ce ma ana yin su haka yanzu hukuma za ta je ta yi aikin miliyan talatin sai ta je ta yi da shi miliyan eh, ɗari uku wai ana irin nan mutum ne yake son a yabe shi da aikin da ba shi ya aikata ba kuma yana jin daɗi mun gane wannan ta haka Allah ce falata su banna hami mafazatin min al'azabi ba su yin haka musamman ta ɓangaren janibin addini wato karku tsammanin wato kenan suna da abinda ake kiran sa almafaza shine cin nasara daga azaba wai za su tsere wa azabar Allah kokin saki a cikin daftarin ni a akwai wani abu da suke kiransa abin nan na manta sunan amma dai abin da yake nufi shine idan suna son mutum ya halatta ai ta kirkirowa ƙarya wadda za ta kumbura shi a ba shi daraja a ba shi ɗaukaka a ba shi daraja a yi ta maka masa har duniya ta ɗauki kai shi shi kuma zai ta karɓar wannan saboda haka karya za a tsaya ana ta ƙirƙira darajarsa kaza ne matsayinsa kaza ne ya kai matsayi kaza ya hakan nan idan kuma ba sa son abu za su dinga ƙirƙiran ƙariya ta kushewa ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ta kurutawa to so da haka wanda biye yadda mabiya suka hura shi suka hura shi suka hura shi har ya kai wancan to kar ku yi tsammanin Allah madaukaki ke ce fala tasbannahum bi mafazatin min al'azabi kar ku yi tsammanin za su tsere za su ci nasara ba za su shiga cikin wuta ba akan wannan doctorate din ne ya zama suke iya kirkiran kowace irin ƙarya su jingina ban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba sa kaunan su ko kuma su kirkiri wani daraja da daukaka su jingina ma wasu daga cikin mutanensu kamar saboda wato kenan kaunar da suke musu zama za kuma za a tsara ta mai kyau malamai ne masu ilimi za su tsaya su tsara su rubuta su rubuta su a cikin littattafai a yada duniya aiwa da yana da daraja kaza yana da daraja kaza yana da daukaka kaza kaza kaza kaza kaza har ya wuce inda ya kamata mun gane wannan to Allah madaukakin sarki ce masu yin haka Bala ta hasbanna hum min fazatil min al azabi kar ku tsammanin wato kenan za su samu rabauta ta hanyar tserewa azabar Allah madaukakin sarki ta ka ce da yuqra bi ta'i ta ka ce la tahsiban la tahsabanna ko la yahsibanna in an ce la tahsabanna da ku ake magana kenan an ce la yahsibanna kuma su din kenan ko mun gane wannan la yahsibanna alladhina yafrahuna masu yin wannan alfahari da abinda da ba hakkin su na makarfa sai yi tsammani ko kuma ku ake magana da ku mu'mini la tasibanna kada ku yi tsammanin wa'ancan mutanen za su tsira daga azabar Allah madaukakin sarki Allah ta subhanahu min fasati min azabi wa lahum azabun alim lalle azaba wa mai radi ta tabbata a gare su sannan sai Allah madaukakin sarki ce. walillahi mulku samawati wal ardi hmm. wallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki yace walillahi mulku samawati wal ardi mallakan samai da kasai duka sun tabbata ga Allah na Allah madaukakin sarki ne wallahu qadirun lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne a kullu shi akan komai إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا يتفكرون في كلك السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النير الله مدوكاكين سركي yace inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin halittun sammai da ƙasa a cikin halittun sammai yadda aka halitta sama da duk abubuwan da yake cikin tandar sama in an ce sama kaga ya kunshi sama ta daya sama ta biyu sama ta uku har zuwa sama ta bakwai kaba yadda muke itikadi a musulunci sannan bayan sama ta bakwai akwai sama da sama ta bakwai din har za a je al'arshi zuwa sidratul muntaha zuwa al'arshi har zuwa kuma illa masha Allah to abubuwan da Allah ta ke halitta a nan ko kuma halittar samai din nan mai yiwa ana nufin a wannan sama tamu ta duniyan nan ne sama tamu ta duniyan nan in ka dube ta yanzu kaga misali geographically akwai akwai planet guda tara akwai makiri venus sai wannan duniyan da muke cikin ta earth akwai menene jupiter ko uranus pluto da neptune wanda kowanne daga cikinsu za ka samu duniya ce mai zaman kanta kuma akwai abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sa a cikin ta na halittu kuma da tsarin nizam da suke tafiyarwa a kawukansu misali makiri tana zagaya rana a cikin ko kwana arba'in da nawa ne sannan ta bayanta tana zagayawa sannan mu duniya nan tana zagaya a kwana 360 sannan kowace suna zagaya sannan taurari da Allah ya yi su a sama babu wanda yake tsaye a go daya ta yadda za ka lura da girman saman da fadinta kenan kowace sauraro kullum fi falakin yasbahun suna ta kewayawa a cikin falakinsu to yanzu mu kaddara a ce a saman nan akwai taurari mu kaddara a ce sun kai miliyan 100 kawai ko miliyan 1 ma kawai amma kuma kowanne yana kewayawa ko ita kanta ranar ma ba a tsaye take ba wa shamsu tajiri haka Allah madaukakin sarki ya ce ko wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ita kanta ranan tana kewayawa duniya suna kewayata akwai watanni wata yana kewayawa taurari suna kewayawa tunda aka yi duniyan nan ka taba jin lokacin da aka samu wani ya kauce ma layinsa ya zo ya ci da wani mun gane wannan yauwa amma ga kwaltar za a yi ta za a ja layi a kome da kome amma ana gudu motoci za ka ji wata takara da wata ga ka'idodi ga dokoki ga komai da komai da dan adam ne yake ja akwai gajiyawa a gurin dan adam wani lokaci zai yi bacci wani lokaci zai yi ganganci wani lokaci zai yi obatiki wani lokaci idansa ba zai ankara ba sai ga abin ya tafi sai zo su hada da sauransu amma da ke nizam ne na ubangiji duk yawon da suke a cikin saman nan kowanne a cikin nasa iyaka falakin ne babu wanda ya taba sake nasa ya je kan na wani to ya aka yi aka tsara wannan abu ya aka aka tsara abin kuma tun da aka yi duniya haka suke ba a taɓa samun wato kenan yau aka ce wannan ya ci karo da wani ba ko kuma matsala ta faru ko kuma wani ya dina yau mai ya ƙare ko <laughs> tauraro yana tafiya mai ya ƙare ya tsaya cak ya daina aiki ko rana ta tafiya ta tsaya cak ta daina aiki sai an zo an yi mata recharging ba a sa a sa ba ta ai wani abu to Allah madaukakin sarki ya ce mana lalle a cikin halittun saman nan da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya tanada a cikinta na fi kalkin samawati wal ard da wannan ƙasar tamu da muke ciki wannan ƙasar da muke ciki ko kuma da ƙasa da ita ƙasar ta ɗaya ƙasar ta biyu zuwa ƙasar ta bakwai kamar yadda aƙida na musulunci ya karantar da mu to in ka duba duniyar nan wannan ƙasar da muke ta yadda Allah ya raba mutane kabilu daban-daban ya kasa dabbobi daban-daban ya sa bishiyoyi daban-daban wa basa fiha min asna'il bariyat ko ya watsa jama'a daban-daban na kwari da dabbobi ya yi tsagar ruwa ya sa komai da komai a cikinta ya tona karkashinta ya sa wasu abubuwa na dukiya wanda yake kullum gano su muke yi da sauransu ya aka aka tsara irin waɗannan abubuwa ɗin ma tukunna ai hazihi firtifa'iha ka duba sama a wajen ɗaukakan ta ya aka yi ta tafi can sama me yasa ba ta taɓa faɗowa ba wacce sa'iha da kuma yalwatanta saman da za ta ɗauki miliyoyin taurari yaya kake tsammanin faɗinta wa hadhihi finki fadhiha kuma da yanda ƙasan ita kuma ta dawo ƙasa a ƙasan ma an ce akwai ƙasa ta biyu akwai ƙasa ta uku akwai ƙasa me yasa su suka zo ƙasa wa kasafatiha ka duba kaurin wannan duniyar da muke ciki mulmulanta gaba ɗaya za a ɗauko duniyar gaba ɗaya a ɗora maka a tafi hannunka ya kake ganin kaurin mulmulanta yadda take eh wata da'iha da kuma wata kenan ƙarfinta wa ma fi hamin al'ayati da ayoyin da suke cikin ta almushahida wanda mutane suke kallo da ido kuru-kuru al'azima wanda suke mai girma min kawakibin sayyarat na taurari wanda suke masu tafiya wa sawabi da taurari wanda suke tsaye a gudaya wa bihar da koramu da koguna wa jibalin da duwatsu wa kifarin da guri wanda suke fako wa ashjarun da bishiyoyi wa nabatin da tsiri kala kala kala kala wa zuru'in wa thimarin da shuke-shuke da kayan marmari duk kayan itatuwa wanda ake ci wa hayawanin da nau'i na dabbobi daban-daban wa ma'adinin da baramu abubuwan da ake tonowa a ƙasa na gwal da zinari da diamond da mai fetur da mai da sauransu kuza da sauransu wa manafi'i muktalifa muktalifatil alwan da kayan amfani kala-kala kowanne ga irin kalansa wannan kala kaza wannan kaza wattu'um da nau'i na abinci kala-kala kowanne da irin nasa ɗanɗanan warrawa'i da iska da take kadawa yau ka wannan iska ta kada gobe a ci ai ba iska ta kame gobe a ci iska mai zaki mai sanyi da mai ɗari da mai kawo ruwa da sauransu wal eh, khawas da kuma wadda suke ta musamman to duka wa'annan in kai nazarinsu lafin laili wannan har da kuma sabawa yini da dare dare ga shi yanzu wani lokaci ta daga kuma gari ya waye dini ya dawo sai ga dare ya yi me yasa suke saba me yasa ba su taba zuwa suka hada gu ya ba in ya ga dama daya gun mu ga me zai faru da shi kaga wannan ai ta ta'aqibuhuma wannan ya zo bayan wannan wata huma. da ya zama wannan yana bibiyan wannan Abdul wal kasar da wajen tsawo da kuma wata kinan gajeta in dare tsawo yini sai ya zama gajere in dare ya zama ya yi tsawo daren eh, in yini ya zama ya yi tsawo daren sai ya zama gajere ba taratan ya dulu haza wa ya kusuru haza wani lokaci kaga wannan ya yi tsawo wannan ya zama gajere sun mai atadila ne wani lokaci kuka kaga sun daidaita sha biyu daidai wani awa sha biyu wannan sha biyu sun mai akudu min haza fayadul sannan sai ya dan kwaci na wannan shi ma sai ya tso alladi kana kasira wanda shi kuma wannan sai ya zama gajere idan dare ya zama sha biyu yini ma ya zama sha biyu kaga sun daidaita randa dare ya zama awa sha uku to automatically rini kuma zai zama na awa na goma sha ɗaya kaga ya ragu haka kuma ta daya gefen shi ma wa yaksir alladhi kana dawilan mai tsawon sai zama ya zama gajere kina wa kullu zalika duka wa'annan suna faruwa ne da taqdirul aziz al alimi wato kudura ta Allah madaukakin sarki wanda yake buwayi wanda yake kuma masani wala haza kana ta'ala shi dai sa Allah madaukakin sarki yake cewa lalle a cikin wa'annan abubuwa da muka irga yanzu la ayatun wallahi akwai ayoyi amma li ulil albab ga mutane masu hankula idan mutum yana da hankali lalle akwai aya akan wannan da kwai ayoyi ay ashabul uquli atamma duk wanda yake da cikakken hankali in ya tsaya nazari daga akwai ayoyi wato kenan allati tudrak tadukul ashiya to sai mutumin da yake da hankalin da yake iya ganowa wato kenan abubuwa bi haqiqa bi haqa'iqiha ya gano zahirin al'amari lati akan wato kenan girmanta walaysu kasummi albukun ba mutanen da suke kaman kurame ko kuma bebaye allazi na laƙilo da ba su da hankali ba mai hankali shi ne yake ganewa wannan ai allazi qala Allahu fihim su da wanda Allah madaukakin turki yake cewa waka ayyin min ayatin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna alaiha wa ma nahum muridun akwai wayanda ayoyin Allah kala kala dare da rana za su zo su wuce ta gaban su amma ba za amma ba za su fahimci komai a ciki ba ba su daki kowane irin darasi ba ko wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun sai zama ba za su hankalci wannan ba na su fahimci kadaitakar Allah ba da kuke saki sai sun yi shirka da shi a cikin wani abubuwan da muka irga da waɗanda ba irga ba duk abin da ka ɗauki guda ɗaya kai dogon nazari a kansa za ka gane cewa eh lalle akwai mahalicci wannan mahalicin kuma shi ne Allah ta haka labi da yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu ko menene in ka dube shi zaka yana da aya wadda take nuni cewa Allah madaukakin sarki kwaya ɗaya ne Allah madaukakin sarki kwaya ɗaya ne an yi rawaito hadisi daga nana Aisha take faɗa ma Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar yake cewa nana Aisha ta gaya masa <coughs> wata rana da daddare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida da ya shigo gida sai zama ranar kwananta ne ta ce ya zo ya kwanta a kusa da ni har jikinsa ya taba nawa san wani lokaci sai ya zabura sai ya ce ina son ki bani izini zan je ne lola ne sallah kin mai izini anan ma malamai sun yi dogon bayani cewa daga cikin ma'amalolinmu da ya kamata ya zama kullum tsakaninmu da iyalanmu akwai wato kenan ba su haƙoƙinsu Gaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa matarsa ta bashi izini zai je sallah sallah fa zai ibada tunda ya riga ya bada ta farilla yanzu ta nafila zai yi in ka lura ai musulunci ya bada wato kenan cewa mace ba za ta yi azumi na nafila ba sai ta nemi izinin mijinta in ya hana dole ta hannu haka kuma da daddare ba za ta tashi ta je ta kama salloli cikin dare ba sai ta nemi izininsa in ya hana sai ta hannu sai da ta riga ta yi dafa rillo ta ga jawo zala sallama na nafilar da zai yi ta ce mata kin ba da izini sai ta ce masa ana uhibbu kurbak wa uhibbu hawaka ina matukan son kusanci da kai kuma ina matukan son abin da ranka take so shi kuma yanzu abin da ransa yake so shine me ya tashi je sallah ta ce masa ta yi izini ya tashi je ga sulke an sa ruwa haka an rataye da ya ɗabi ruwa ya alwara alwala sai karanta wannan aya sai zana yi shuru sai fashe da kuka ya kuka ya kuka ya kuka a da ya ɗabi ruwan tukunna ya karanta ayar ya shuru sai fashe da kuka ya tunani daga baya ya shi ya alwala bayan ya alwala ya zana ya shuru nan ma ya fashe da kuka to eh, sallar ya yi ta amma kuma wannan dare do hankalinsa akan tunani yake da kuma kuka har bilali ya zo shi ya ce masa a salatu khairun minan nau bilali ya same shi yana kuka ya ce masa ya rasu lahi ma abkaka abu ma ka, me sa ka kuka wa qad gufira laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara alhali Allah madaukakin sarki ya gafarta maka zunubanka da suka gabata da ma wanda baka yi ba in ma ka yi duka an gafarta yace masa ya bilal hakika yau da rana an saukar mun da wasu ayoyi masu nauyin gaske an saukar mun da wasu ayoyi masu nauyin gaske sai karanta masa wannan aya inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar ya dinga karanta har sai da je karshen wannan sura da muke kanta yanzu sannan sai yace wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha azabar Allah ta tabbata ga duk mutumin da zai karanta ta bai tsaya ya tintintini ba domin akwai abin tintintini a ciki duk da cewa ayoyin alkur'ani duka kowane suna bukatan ta'ammul amma wajen karanta wannan aya da muke karanta abin nan yanzu daga farkonta inda fi kalki samawati wal ardi har zuwa karshen sura idan mutum ya karanta ana bukatan ya daga kansa sama ya kalli halittar sama sannan ya wani dan tuntuntuni akan al'amarin Allah madaukakin sarki saboda mai nuna ɗaukakar Allah da uluwinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kullum daga nan kullum ya tashi da daddare idan zai yi sallah in yayi alwala sai ya karanta wannan aya sannan sai yayi wato kenan tintinti ina fi kalki samawati al-ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albabi lalle a cikin wannan Allah madaukakin sarki yace akwai aya amma ga masu hankali wato kenan ba hankalin taka tuwo ba masu hankali al-uqul ar-rajihat allazina yazkuruna Allah ka karanta mana sune allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wanda suke ambatan Allah madaukakin sarki qiyaman a tsaye wa qu'udan ko a zaune wa ala junubihim ko kuma wato kina akan akan akan akan hakarkarin su akan hakarkarin su ai ma'ana la yaqdauna fi zikrihi ba sa yankewa a wajen ambatan Allah madaukakin sarki fi jami'a halin a cikin dukkan halayen su wato kenan Bisa ra'irihim, wa dama'irihim a asirce ma suna ambatan Allah madaukakin a zuci ma suna ambatan Allah madaukakin sarki wa alsinatihim a kuma harsunan su ma wato kenan kullun suna ambatan Allah madaukakin sarki saboda haka ba su da lokacin da suke yankewa a wajen ambatan Allah ambatan Allah kowane lokaci wasu malamai suka ce abinda ake nufi da ambaton Allah a nan wato shine duk abinda za ka yi a musulunci akwai zikirin da manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta yanzu ba a masallaci muke yi ba in da ka shiga masallaci akwai zikirin da aka ce ayi in da ka fita akwai zikirin da aka ce kai in kana cikin masallaci akwai abin da ake tsammanin kai in da ka shiga gida akwai in ka fita akwai in ka kwanta akwai in ka tashi akwai in kasuwa za ka shiga akwai <coughs> duk ayyukan da kake yi kai tunani menene manza Allah wasallam ya ce akai na zikiri da ka samu to saboda ka kowane lokaci suna irin wannan sannan suna yawan istighfari suna yawan tasbihi wannan kuma a zaune ko a kwance ko a tsaye kowane lokaci abin da suke yi kenan shine wato kenan ambatan Allah madaukakin sarki wasu malamai suka ce abinda ake nufi da allazina yaskuruna Allah qiyaman wa qu'udan anan shine wato kenan sallah ake nufi zikirin Allah anan sallah ake nufi saboda suna sallah a tsaye idan lafiyar su kalau idan lafiya ta gaza sai su yi sallah a zaune in lafiya ta gaza sai su yi sallah a kwance don haka malaman da suka tafi akan wannan sun yi bayanin ka'idodi na sallar da ya kamata mutum ya yi idan lafiyar sa kalau kamar yadda mai ahalar ya kawo yawwa ya kawo wato halaye ta halatin ko wanda mutum zai salla kai idan sa kalau zai salla a tsaye idan kuma da matsala zai yi a zaune idan kuma da matsala zai yi a kwance a kwancen ma a haƙarƙarin dama na fi ne na farko in bai yi wasu haƙarƙarin hagu in bai yi wasu yawa kenan a gadon bayansa mutum ya kwanta a cikin wa'annan halayen to duk wanda yake yin sallah a cikin wannan yanayin gwargwadon yadda ya samu dama to wannan suna wanda Allah ke cewa allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi al-imam al-qurtubi wato ke tafsirin sa yayi dogon bayani wato kira akan wannan har ma da inda aka nuna halaccin idan mutum sallar nafila zai yi ya halatta zai iya yin ta a zaure yanzu misali idan ba za ka iya tashi da daddare ka ta sallolin na fili ba to ka yi alwalar ka zanna ka yi a lokacin da kake tsaye a lokacin da eh, eh, ya kamata a ce ka tsaya kana zaune in ka zo ruku'u ka dan haka in ka zo ka sujjara sai ka yi ta nafila wannan ya halatta akan ka rasa gaba daya kuma ya halatta har yanzu in hakan ta gagara je kai alwalar ka zo ka kwanta haka kana kwancan a hakarkarin ka na dama ko a hakarkarin ka na hagu ko a gadan bayan ka kai sallan nafila maimakon a ce ka rasa dungurungun in sallan nafila ne in kai haka nan za a baka lada illa iyaka aka ce lakin ajruhu yakunu ala nisfi alqa'id zai zama rabin wanda ya tsaya a tsaye sallah haka za a baka to amma dai ai da babu gara ba da ni wannan kenan wasu kuma malamai suka tantance suka ce a'a harkar sallah daban harkar wato kenan abin da ya shafi zikiri daban haka sai suka kawo wannan ayoyin da Allah madaukakin sarki ya magana akan su akan Eh, akan sallan sallan salatul khawfi lokacin da ake sallan sallan tsoro ana yaki tsakanin musulmi da arna wai za kunta fihim ko fa kamta lahum salata faltakum daifatun minhum ma aka ko yauwa har ya zuwa karshe sannan daga karshe sai yake bayan ya yi bayani cewa ga yadda za a yi daga karshe sai ce me wai zan ma'anantum ba ku yi aha inna salata kana ala mu'minina kitaban mawquta sai ce me wala tayinu fi kibalil faki mu salata ko yawo idan kun nutsu sai ku sai da sallah ya nuna cewa sallah lokacinta daban lokacin kuma wato ke yin zikiri shi ma daban mun gane wannan ala ayi halin da fahimta ne tsakanin malamai wasu na cewa eh, alladhina yadhkuruna allaha kiyama wa qu'udan sallah ne wanda za su yi sallah lafiya su kalawa tsaye inda matsala sai a zanne ko a kwance wasu kuma suka ce a'a asalin zikiri ake nufi to ala ayi hal ko ma wanne ne idan mun dauke shi a sallar ne ko kuma mun dauke shi a zikirin ne yana da kyau kamar yadda muka faɗa mutum ya je musamman ya samu littattafan da suka magana akan askar alwarida wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kowane aiki zaka yi akwai zikirin sa kowane aiki da zaka yi akwai zikirin to in kai wannan shikenan sai mutum ya shiga cikin wannan sannan sai ce wata fakaru fi khalqi samawati wal ard suna yin tintintini a cikin wato kenan halittun samai da kasai ay yafhamuna ma fihima sukan tsaya su fahimci abin da yake cikin wayannan abubuwa abubuwan da yake cikin samai da abubuwan da suke cikin kasai minar hikami na hikima duk abin da suka gani za su yasa su nazarce shi su fahimci menene hikimar da Allah madaukakin sarki ya kunsa a cikin sa domin duk abin da kaga Allah yayi akwai dalilin yin sa kuma duk abin da kaga Allah yayi akwai hikimar yin sa sanin wato kenan eh, sanin asali yakan sa kare ya ci alli saboda ya san asalinsa dai daga kashi ne shi ko dama yana cin kashi rasa kashin ya samu alli sai ya ci saboda mai ya san asalinsa saboda ka duk abin da ka gan shi akwai wata hikima sanin wannan asalin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa an sare karnukan duniya nan ba yace wallahi ba dan kar na share halittar Allah abin kasa ba da na ce a kashe kowane irin kare karnuka kare kawai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yawo shi kare baya kaunansa yace ba dan kan na share halittar Allah ban kasa da na abin nan to amma da Allah ya halicci shi akwai hikima to aka sai yace to in kun ga mai sifa kaza mai sifa kaza mai sifa kaza ku kashe amma kaga wanda ba mai sifa kaza din ba wato kenan ba za a kashe ba saboda matsalar da take tattare da shi wallahu ta'ala ala to su wayannan suka yi tintinti akan halittun sama da kasa duk abin da suka gani adalla ala azamatul khaliqi wanda yin tintinin yakan nuna musu girman Allah maɗaukakin sarki wa ƙudratihi da kuma wato kenan ikonsa wa hikmatihi da kuma hikimansa a cikin a cikin al'amura kamar yadda mawaƙi ke cewa fi kulli shay'in lahu ayatun dullu ala annahu wahid duk abin da ka dauka zai yi nuna maka wato kenan kadaitakar Allah madaukakin sarki a wannan irin zamani namu musamman zamanin technology sai zama abin ya zama akasi wanda suka fi mu tsintsan fahimtar wato kenan ayoyin Allah wanda ya kamata ce sun fi kowa zanen matsayin Allah saboda su suka fi kowa tsananin bincike akan halittun Allah maɗaukakin sarki sai aka rashin sa kuma ba musulmai bane ba musulmai bane za su je su binciko wannan su gano wannan su binciko wannan su gano wannan su binciko wannan amma da yake babu tauhidi a cikin su to duk wannan binciken bare kai su zuwa ga imani ba ya laita na ce musulmai ne suke da irin wannan bincike binciken da sun tabbatar da kudurar Allah sai duk da haka wani lokaci in sun je sun yi binciken nasu sun zo sun display in aka ce musu aikin mu muna da wannan a cikin alkur'ani eh, ina ina a jawo musu aya su ga abin kuma ya zama daidai sai kuma su zurki su kidime da yawa sai kaga wani lokaci ana samu suna wato kidan musulunci suna musulunta sannan tuntuntuni a cikin halittun sammai da kasai yakan sa su gane wato kinan ikhtiyarihi wa rahmatihi yadda Allah maɗaukakin sarki ke zaben al'amuransa da kuma wato kenan rahamansa saboda kuma bincikensu yana akan wato kenan ganowa hikimar Allah maɗaukakin sarki a al'amar don su gano darajar Allah da matsayin Allah da kuma wato kenan ɗaukakansa duk abin da suka gani kaddara mu ce sun gano hikimansa ko kuma sun yi sun yi sun kasa ganewa sai sai rabbana baka lakta hazabatila ya ubangiji mu hakika mun san wannan abu baka harce shi da wato kenan barna ba dauki misali yanzu sai mutum ya tunane shi to ne mai amfani maciji ma mai amfanin sa ya gaba tunanin sa ba zai gane amfanin maciji ba amma da bai da amfani da Allah bai yi shi ba ko kuma misali a ce tsutsotsin da suka zo suka bayyana suka dame mun nan muna sayowa eh, abin nan abin feshi muna feshe su suna mutuwa to me yasa ma za a yi su ne kam ai kaga su barna ne ma yau amma Allah madaukakin sarki akwai wata yake masa akwai wani dalilin sa da yake abin da sadaka in Allah ya sa a bincike along the line an gano hikimar sai a gode wa Allah madaukakin sarki da ya buɗe kwakwalwa ta fahimci wannan idan ba ta gano ba sai a ce me rabbana ma kalakta hadha batila ubangijin wannan abin mun tabbatar baka fahimce shi haka kawai dan halitta ba ya zama bayi da wani amfani ba a akwai amfanin sa mu ne dai ba mu gano ba mu ne ba mu gano ba yawa kaga kullum ana gano wasu abuwa sai ga abin da da aka yi wasu rere da shi sai ga an gano shi sai ga an dake shi da muhimmanci ai ta hada kal abasan ya Allah madaukakin sarki mun san baka wannan halitta dan wasa ba bal bil a ka halice shi da gaskiya ka halice shi da gaskiya litujzi allazina asau bima amilu don a karshen ranar lahira zaka sakamta ma wa'anda suka munana a wajen ayyuka sakamakon abin da suka aika daɗin wata jizai lazina asanu kuma za ka sakamta ma waɗanda suka kyauta da bilhusna su kuma da aljanna a cikin wayannan halitta Allah madaukakin sarki zai samu wanda zai karbi tauhidi ya karba wanda ba zai karba ba ya kauce saboda ka kowa zai samu sakamakon sa ranar lahira summa nazahuhu anil abasi sannan sai suka tsarkake ubangiji Allah su wayannan mutanen wato kenan daga barin wasa wa kalkil baɗin da halitta wanda take tabarna fa kalu sai suka ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me ma'anar subhanallahi yace tanzihan lahu tsartacewa Allah barka in ce subhanallahi ka tsartace Allah ga barin shirka ga barin kaskanci ga barin wata duk wata abu ta na kasa Allah madaukakin sarki ya tsarkaka ga barin wannan babu gajiyawa ta tare da Allah babu abin da bai dace ba tattare da Allah ba dukkan sai babu abokin tarayya a gare shi duk abin da bai dace a lika shi ga Allah ba in kace subhanallahi ka tsarkake Allah ba dukkan sarki ga barin wannan to su ma mu'minai Allah ba dukkan sarki yake cewa idan suka yi nazari akan halittar sama ko akan halittar kasa sai su ce subhanaka sarki ya tabbata a gare ka an luka shay'an badilan ya zama ka halice wani abu wanda yake akan barna fakina azaban nari dan haka ya Allah madaukakin zargi muna roƙonka ka tsayar da mu wato kenan daga azabar wuta ai wato kenan kaga sun gano cewa ashe yayi halittar iyaka ta duniya ne amma rayuwar ba a duniya za ta kare ba dan haka akwai wata duniyar bayan wannan wanda muke ciki kuma kowa yana gani mutane suna kama hanya tiren tiren suna tafiya har yau ba wanda ya taurin kai duk lokacin da mutuwa ta zo ta to babu wanda zai taurin kai innal manuna hiya sabilu faman yakun lam yantahi tu faka an kadi mutuwa ita ce hanya duk wanda bai je ba kaman ma ya je shedin ne kuma kowa tafiya yake aw suddatu yud'a ilaha ajfala kullu alwara min mus'inina wa murradi kaman kawai wani guri ne aka ce to wani zo shiga eh kai ma wani ana kira suna da an kira suna wani bin wani eh shiga ka tafi kenan wani bin haka ne da haka kowa sai an kira shi da mai taurin kai da mara taurin kai da mai mulki da mai kudi da mai sarauta da kowa to kaga ashe akwai wata makoma a can to a can din akwai gidaje guda biyu akwai na wuta akwai na gidan aljanna to su sai suka yi amfani da wannan dama suke cewa faƙina azaban nari Allah ka tsayar da mu daga azabar wuta in mun koma wancan ya ya man khalaqal khalqa bil haqqi wal adl ya kai ubangijin da ka halicci halittu ta hanyar gaskiya da kuma adalci ya man huwa ana anan ka'id. ya kai Allah wanda kake an tsarkake ka an tsabtace ka gabarin tuka da warwara mana Allah madaukakin sarki baya magana kuma ya sake warware ta shine ake kensa an naqaid wal aibi eh, wal abasi ya kai wanda Allah kake tsarkakekke gabarin laifi duk abu na gajiyawa ko wasa duk baya tare da kai kina min azabin nari ka tsayar da mu daga azabar wuta bi haulika da wafi kenan karfinka wa kuwatika da karfinka da karfinka wa kayyadna li a'mal tarda biha anna Allah ka takure mu ka tattare mu ka takaita mu akan ayyukan da za su ja mana yaddarka kullun su addu'a su kenan wa waqafna Allah ka tsaye da mu li'amalin salihin akan aiki nagari kar mu aikata wani aiki wanda yake ba shine nagari ba wannan kuma tahdina bihi wanda zaka shirya da mu da shi ila jannatin na'im zuwa ga aljanna wanda take ta ni'ima wala tijirana eh, wa tijirana Allah mu roƙan ka ka takaita mu akan aikin da da shine zaka tsayar da mu min azabil alimi daga azabuka azabarka wanda take wato kenan mai radadi wannan shine kullum abin da wato kenan suke wannan addu'a su wa'ancan mutanen da suke da wannan tunanin kenan to mu je malam ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصير Allah madaukakin sarki ce wayannan bayan Allah suka ci gaba da addu'a suka ce rabbana innaka man tudkhilin nara da ya mu lalle kai Allah duk wanda ka shigar da shi wuta kaga da ka zai ta hakika ka kunyatar da shi ai a hantahu ka walakantar da shi wa azkarta kizyahu huka bayyanar da kunyatansa li ahli jam'i wato kinan ga mutane gaba kidaya idan Allah madaukakin sarki ya sa mutum a cikin wuta karshen kunyatarwa kenan karshen walakantuwa kenan to da duk wanda ka saka shi a cikin wuta ya ubangiji Allah wato kenan ka kunyatar da shi karshen kunyatarwa wannan aya tana daga cikin ayoyin da a ah, zarika kawari kenan suke istidlali da ita cewa duk wanda ya shiga cikin wuta to wannan ba mumini bane dan haka in ya shiga ya shiga kenan har abada wannan shi ki da su duk wanda ya shiga wata ya shiga kenan har abada saboda wato kenan shi ba mumini bane gashi Allah madaukakin sarki ya ce rabbana innaka man tudkhilan nar faqad akhzaytahu ya ubangiji duk wanda ka shigar da shi wuta hakika ka kunyatar da shi ko gashi kuma a cikin wata aya Allah madaukakin sarki ya ce ba zai kunyatar da annabawansa da muminai ba ko wani aya ne alarma Allah maɗaukakin sarki ya ce ba zai kun in eh? eh? yau mala'iku zillahun nabiya wallazina amanu barakallahu fi nafi yau mala'iku zillahun nabiya zina amanu ita ce ranar shi kyama ranar da Allah ba zai kunyatar da annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba zai kunyatar da muminai ba to kaga gashi kuma nan ya ce duk wanda ya shigar da shi wuta an kunyatar da shi kenan to kaga duk wanda kunyatar da shi ba mumini bane kenan yau malaiku zallahu nabiyya wal ladina amanu wannan haka suke fassara shi amma wannan fassara ta azarika ne yawwa amma fassara ta jamhur na malamai tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'an su shine cewa a'a mumini zai iya shiga cikin wuta zai iya shiga cikin wuta in ya shiga cikin wata kwaba Allah ne kunyatar da shi ba shi ya kunyatar da kansa tunda aikinsa ne ya kai shi ko yawa aikin ai mutum aikinsa ne yake kai shi wuta saboda idan mutum ya shiga wuta akwai yiwuwar zai fita ma dama ya shiga da imani ko mun karancin imaninsa in dai da imani akwai hadisin shafa'a hadisin da yake magana akan ceto ko Allah madaukakin sarki zai bada izini a mala'iku su yi ceto annabawa su yi ceto manzanni su yi ceto salihan bayi su yi ceto ko yawwa iyaye za su ceto yayaye za su ceto daga ƙarshen Allah mai rahama da kansa zai yi nasa ceton to saboda haka yana eh, abinda malaman suka tabbatar shi ne cewa wannan fasaran ba daidai ba ne, don mutum ya shiga cikin wuta hakika kunyatar shi ya jawo kansa ba Allah ne kunyatar da shi ba amma duk wanda ya iyan ƙoƙarinsa yana tare da annabi to Allah madaukaki sai ba zai kunyatar da shi ba mun gane wannan yawwa rabbana idaka wanta dukilan nar fa kada akhadaita wa mal zalimin ansar wa mal zalimin min ansar lalle azzalimi ba su da mai taimako a gare shi yawmal kiyamati ranan tashin kiyama ai la mujira lahum minka babu wanda zai za su mafakar siyasa daga gare ka ranar lahira idan mutum azzalimi ne ba zai guje wa Allah ya je wani guri kuma ya buya ba babu wanda zai bashi wannan mafaka ta siyasa din kaga yanzu a nan duniya idan mutum ya abin da ya ga dama a Najeriya ya ga dama sai mai sai tsallake tafi ta kasar ya je zamansa shi kenan shiru kuma bayan da aka ya can sun bashi mafakan siyasa duniya tana da fadin ya ga dama daga nan ya shalla amerika in ya ga dama shalla wasu kasashen laraba in ya ga dama tafi can fa'is ya je zamansa in ya ga dama ma ya bace ba dama a gane shi ne ba ko kuma an san yana gurin amma dai tun da mulkin wannan kasar ba zai kai har can ba da haka zai iya zaman su lafiya a can gurin amma alahira ana haka ba zai yiwu ba babu wata dabaran da zaka tsere wa Allah lamar ja'a minan lahi illa ilaihi babu yadda zaka yi ka guje ma Allah maɗaukakin zai ka samu fafaka wala da babu makawa kuma lahun a gare su amma ratta bihim duk abin da kai nufi da su Allah maɗaukakin zai sai ya same su duk abin da Allah ya yi nufi da bawansa a wannan ranar a sakamakon zaluncinsa a lokacin da yake gidan duniya Allah ka kiyashe mu to babu makawa dole sai ya same shi rabbana inna ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير الله ربنا وآتنا ما وأتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة innaka la tukliful mi'ad wayannan bayan Allah suka ci gaba da cewa rabbana ubangijinmu innana sami'na munadiyan hakika mu mun ji mai kira mun ji mai kira yunadi yana kira lil iman kuma sa zuwa ga imani ne ai da'iyan yad'u ila al imani mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani wa huwa rasul sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sun ji annabi sallallahu yana cewa kaza yana cewa kaza yana cewa kaza duk abin da yake kira a kansa shine imani na farko yana kira mutane su zo su bi alqur'ani na biyu yana musu bayanin yadda za a bi alqur'ani din shine littafin Allah da kuma sunnan ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam kenan ko mun ji mai kira yana wannan kira din me yake cewa an aminu bi rabbikum cewa jama'a ku yi imani da ubangijinku ku yi imani da ubangijinku aminu bi rabbikum fa amanna sai muka imani mun yi imani ay yaqulu aminu bi rabbikum fa amanna yana cewa ku imani da ubangijin ku to yanzu mun yadda mun yi imani din ai ma'ana fastajabna lahu wattaba'nahu mun ansa masa kiransa mun kuma bi shi mun ansa masa kiransa mun kuma bi shi wanda kuma ya zama ba a baki bane so yanda suka yi haka suka yi da suka je ya kira da suna zana a cikin jahiliya sassan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kira su zuwa ga imani da Allah sai kuma suka yi imani da Allah din kuma sai suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka ba da rayuwarsu don addinin musulunci wannan aya da ta sauka akan sahabbai tana nan hukuncin ta kan kowa imani shi da ka zo ka bi abinda alkur'ani ya ce ka bi maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan fa amanna dan haka Allah madaukakin sarki mun yi imani da wannan bag ta haka yanzu roƙon mu anan shine faghfir lana zunubana Allah madaukakin sarki ka gafarta mana zunubanmu bi imani na da a sakamakon imanin mu wattiba'i na ka sannan a sakamakon bin da muka yi ma'annabin kaɗin nan aiwata kenan rastur haka suturce mana wannan zunuban namu wa kafir a tina ka kankare mana kurakuran mu fi ma na wa ka wanda ya faru tsakaninmu da tsakaninka duk abin da muka yi na zunubi a kai muka saba wa Allah ka kankare mana wannan wafa na mal abrari Allah in za ka karɓi ramu ka karɓi ramu tare da mutane na gari ai alhikna bi salihina ka riskar da mu wato kenan da salihai ya zama yadda salihai suke mutuwa mu haka za mu mutu yadda suke mutuwa akan dace da imani Allah ka samu ma mutu akan wannan rabbana wa atina ma atana ya Allah abinda ka mana alkawari na muna roƙonka ka bamu a ina ne muku alkawari ala rusulika a harshen manzanninka ai kila ma'anahu alal imani bi rusulika ya Allah ka ba mu abin da muke roko saboda imani da muka yi da manzanninka wakila wani kwallo ya ce ma'anahu ala alisinatin ruslik abin da kai mana alkawari a harshen manzanninka manzanninka mun ji suna cewa duk da ya kaza Allah zai masa kaza duwan da ya kaza Allah zai gafata masa duwan da ya kaza Allah zai sashi aljanna to gashi mun zo muna yi Allah muna roƙonka ka ba mu wannan wala tuzina Allah karka kunyatar da mu <coughs> yawmal mutu ranar tashin kiyama kaga wala tuzina anan karka shiga da mu wuta kenan karka shigar da mutum da ya ce a baya eh, man innaka man kada nara zai tabo duk wanda ka shigar da shi wuta ya Allah hakika ka kunyatar da shi to mu din karka kunyatar da mu ma'ana karka sha mu a cikin gidan wuta kenan karka sanya mu wato kenan akan a cikin wuta kai zama ka kunyatar da mu ala ru'usul khalaiqi a cikin wato kenan jama'a taron duk duniyan nan ya fito a kirawa ne da wani a ce tashi ka tafi wuta kaga ai karshen kunya kenan Allah ka kiyashe mu innaka la tukul mi'ad lalle Allah madaukakin sarki kai baka sabawa wato kenan alkawari baka saba alkawari ala budda min almi'adi allazi akbarta anhu rusuluka wa huwa alqiyam yawm alqiyama shine wato kenan akwai abin da kace zai faru shine tashin kiyama to mun san ba za ka saba ba tabbas za a yi kiyamar to in kiyamar ta zo ga abin da muke roƙo Allah madaukakin sarki ka mana Allah madaukakin suke wannan shi muke roƙo ka mana wa ka sabata an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u hadhihi al-ayat annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan ayoyi al-ashr guda goma din nan min akhir ali imrana na ƙarshen surata ali imrana din nan idza kama min al layl duk lokacin da ya tashi da daddare tahajjudihi in zai yi wato kiran tahajjudin sa kuma wannan aya ko ayoyi suna daga cikin ayoyin da suke nuna mana abin da ake kira at-tawassul islami tawassuli a musulunci a musulunci akwai abin da ake kira tawassuli shine neman tsanantuwa to tawassuli mutane suna tawassuli kala kala kaca kaca amma tawassuli guda uku su ne suke da tushe tabbacacce daga shari'a ɗaya daga cikinsu shine wannan da muka karanta yanzu shine at-tawassulu bi a'mali saliha mutum yayi tawassuli da aikinsa na gari idan kayi wani aiki na alkhairi Na gari wanda kai ka yarda da kanka cewa wannan aiki tsakaninka da Allah ka yi shi ɗaya kenan na biyu kuma ka yi shi irin yadda ake so ka yi shi to wannan aiki karɓaɓɓe ne to za ka iya roƙon Allah maɗaukacin sarki ya baka wani abu a dalilin wannan aikin da ka yi wannan ya halatta wannan ya halatta kaga wannan suna cewa inna na sami ina munadi yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana sai suka ce rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar sai da suka faɗi aikin da suka yi na imani shi ne sun ji mai kira yana kira a zo a yi imani to yanzu sun yi imani din saboda haka a dalilin imaninmu Allah muna roƙonka ka bamu kaza ka bamu kaza ka bamu kaza ka kiyaye mu da kaza ka kiyaye mu da kaza ka kiyaye mu da kaza wannan ya halatta a musulunci kai ma zaka iya yi kai ma zaki iya yi duk aikin da mutum ya san yayi shi tsakaninsa da Allah aiki ne mai kyau kuma yayi shi dan Allah din yayi shi kuma yanda ake so a yi shi to hakika in ya nemi Allah madaukakin sarki ya bashi wani abu ko ya kiyaye shi daga wani abu dalilin wannan zai yi Allah zai amsa daga cikin hadisai da suka tabbatar wannan akwai hadisin mutane guda uku wanda suka fita yan bani Isra'ila suka fita za su yi tafiya dare yayi musu suka shiga kogon wani dutse mai yar karabar kofa suna shiga ciki sai katin dutse ya gangaro a sama sai zai toshe kofa sau da aka suka rasa yadda za su yi su fito sai suka ce to su yi tawassuli kowa da aikinsa sa nagari ɗaya ya tawassuli da aikinsa ne nagari a wajen biyayya ga iyaye ɗaya ya tawassuli da aikinsa da ya nagari a wajen kare kansa bai zina ba a daidai lokacin da wata mace mai kyau 'yar manyan mutane kuma wanda yake tsananin ƙaunarta ta neme shi kuma daga shi sai ita sai ubangiji kuma bai zina ba sai ya roki Allah da wannan ɗaya nemi roƙon Allah a dalilin aiki da ya na riƙon amana hakkin wani a kansa ya rike ya kula da shi har abin ya yi albarka sau da ka sai Allah maɗaukakin sarki sai ya yaye musu sai suka fita sau da ka wannan hadisi ya tabbatar da wa'annan ayoyi cewa in mutum ya aiki na alkhairi ya yarda da aikinsa na alkhairi ya yarda da ikilasinsa zai iya roƙon Allah maɗaukakin sarki kuma Allah maɗaukakin sarki zai iya amsa masa to mu ji malam lokaci to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa ya samu amfana da shi abinda muka kuskure Allah ya ganar da mu kusuran Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyara to masha